A ƙasar Nijar ɗaliban jami'a 'yan Nijar ana rubuta su ne ga ɗaukar ilimi mai zirhi bisa ga fanni-fanni kamar na kiwon lafiya, noma da ilimin kimiyya. jimilar su da ta kusanci ɗalibi 300 kaɗan ne daga cikinsu ke samun alawus ɗin ɗaukar karatunsu. A balbalin jami'ar da wuya a samu daidai kimar jimillar masu samun alawus ɗin. Wannan ɗaliban jami'a marasa alaus na fuskantar lati wajen biyar kuɗaɗen ɗaukar karatunsu. da na hayar ɗakuna. Aminu Muktar Ali, ɗalibin jami'a ɗan asalin niger a makarantar fannin kiwon lafiya a ƙasar Mali, kuma babban sakatarin ƙungiyar ɗaliban niger a Mali ɗin. Muna da ragowar kuɗin makaranta na bara da ba a turo ba har yanzu. yanayin ya yi ƙamari, ba mu da hali, muna laɓewa ne da 'yan jarida su yaɗa labarunmu. Bai daɗe ba aka kawo sabon shekada muna ƙoƙarin haɗa kyakkyawar hulɗa da shi. Mun kai ɗalibai ɗari uku uku, akwai masu karatun fannin noma su ɗari da goma sha shida, akwai masu karatun kiwon lafiya, akwai kuma waɗanda suke karatun kimiyya. Hamza Mustapha ta ɗaliba ce 'yar Nijar a Mali tun shekaru shida uwayenta ke zuba mata jika ɗari uku na sefa kowace shekara adadin kuɗin darasin da take ɗauka domin fafutukar biyan bukatunta a kowane wata tana gudanar da wasu ayyuka daban ga abin da take faɗa. Shekaru shida kenan da nake nan kamar kowace ɗaliba ina fuskantar matsaloli uwaye suke biyan kuɗaɗen karatu. Kowane ɗalibi na ƙasar Nijar na biyan jika ɗari uku a kowace shekara. Ɗalibai suna 'yan dubaru suna haɗawa da kasuwanci kamar sai da shadda. Game da rishin wurin kwanci a makarantar Muhammadu Faisal ɗalibi aji shekara ta bakwai a fannin kiwon lafiya ya zama tilas gare shi ya ɗau hayar ɗakin kwana don haka sai ya lumka ayyukan dare a asibiti. Kudin haya ka goma sha biyar ne zuwa shika hamsin. Yanayin rayuwar yana da matukar tsada a nan. A wani karo sai na yi wani aiki ana bani shika biyu zuwa shika biyar. Waɗannan ayyukan biyu su ne nake yi ta takwana. A ganin Muhammadu gwamnatin Nijar ya waje ba ta mai da hankali ga kulawa don ta rage ma ɗalibanta da ke ƙasar waje wahaloli. Don haka ya ba da shawarin gina musu ɗakunan kwanci.